yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce da ta daidai da ranar takwas ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na arba'in da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra ولف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله من أوبكين سركي غافر تامش idan jama'a ba su manta ba dama dai kamar yadda muke faɗi muna maimaitawa kullum ibn taymiya ya ce ya rubuta wannan littafi ne sakamakon amsa wata tambaya da aka yi mishi akan cewa ala gafarta malam muna son mu ji fassarar ayoyi da hadisai waɗanda ke magana a kan sunaye da siffofin Allah maɗaukakin sarki da kuma kawo mana fassarorin da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa suka yi wa waɗannan ayoyin bayan da ibn ya cika mana alkawarin ya ainihin kawo ayoyin ya rinka kuma kawo ‘yan uwansu yana haɗa su yana fassara junansu da su wannan na daga cikin ɗabi'a ta malaman salaf shine akan mas'ala ɗaya sai a ƙoƙarin gayyato ayoyin da duk suka yi magana a kai sai a tara su wuri guda sai a fassara su sannan kuma ibn taimiya ya ƙoƙarin tattaro mana hadisan ya haɗa su da waɗannan ayoyi su ma ya fassara su to sai ya fara kawo mana kuma menene malaman sahabbai da tabi'ai suka faɗi game da waɗannan ayoyi da ke ɗauke da waɗannan siffofi na Allah maɗaukakin sarki sannan sai kuma ya zo ya fara bayanin mujmalu ma'ataqid ko mu'taqidi ahli sunnati wal jama'a jimillar aqidar ahli sunna daga ciki a karatunmu da muka gabata mun karanta inda ya ce wa na'taqidu anna lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama hawda kuma mun kudurta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da ainihin tabki wa na'taqidu annahu auwalu shafi'in kuma mun kudurta cewa annabi shine mai ceto na farko wa awwalu mushaffa'in kuma shine farkon wanda za a fara ceto wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine farkon wanda Allah zai fara ceto daga cikin ainihin mutane ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu mushaffa wanda za a baiwa ceto to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin annabawa da mala'iku da duk wasu masu daraja da nassoshi suka tabbatar kamar yadda za mu zo mu ji yau insha Allah ta'ala cewa za su yi ceto to annabi shine farkon wanda za a fara ba ceton kuma shine farkon wanda zai fara gudanar da ceton da Allah zai bashi da izini. shi Allah madaukakin sarki ya taimaka in ba manta ba mun tattauna dangane da maganganun malamai ko a ƙasa haka ne a kan shafa'a to ina so ne ainihin wato in dan faɗaɗa mana mas'alar kaɗan da gwargwadon yadda ainihin malamai suka faɗaɗa ta babban malami al-imamu tahawi a cikin shahararri a aqida shi yake cewa wa shafa'atu lati dakharaha lahum haqqun ceton da manzon Allah ya adana yewa al'ummar shi tattali gaskiya ne abin da yake nufi da wannan adani shine Allah maɗaukakin sarki ya taɓa baiwa annabi wata dama sallallahu alaihi wa sallam a nan duniya ya ce duk abin da yake so ba to gaciya roƙa ba a bashi sai annabi ya ce to wannan damar a aje mishi ita sai an je kiyama to shine kharaha sai Allah ya adana mishi wannan dama kama ya fil akhbari kamar yadda aka ruwaito haka a cikin hadisai ina fata an gane maganar da al-imam tahawi ya faɗi kenan ibnu abul izzi al ya ainihin yi sharhin wannan magana ya tsawaita ta a cikin ainihin sharhul aqidatu tahawiyya ga sha inda yake cewa ash-shafa'atu anwa ceto nau'i nau'i ne minha ma huwa muttafaqun alaihi bainal umma akwai ceton da yake duk al'ummar musulmi sun haɗu a kai mana cikin ƙungiyoyin musulunci ba wanda ya inkari akan wannan irin ceto wa ha ma khalafa fihi al-mu'tazilatu wa nahawhum min ahli bida daga cikin ceto kuma akwai wanda yake al'ummar musulmi kaf sun haɗu a kai sai dai an samu mu'tazilawa da waɗanda suke makamantansu kamar khawarij to sun yi inkari na irin wannan ainihin wato nau'uka ceto na nau'ugan ceto daga cikin ainihin yan bid'a ma'ana an samu waɗanda ba su yadda an haɗu a kan wasu nau'uka na ceto ba annawul awwal nau'i na farko ash-shafa'atul ula wa hiya al-uzma al-khassa bi sallallahu alaihi wa alihi sallama min bayna من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم nau'in farko shine ceton farko kuma shine ceto mafi girma wannan ceton annabi ne kadai yake da shi sallallahu alaihi wa sauran annabawa da manzanni ba su da wannan irin darajar ta karban wannan ceton malam yake cewa fi sahihaini ko fi sahihaini wa ghairihima an jama'atin min as-sahaba رضوان رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisai masu ɗimbin yawa dangane da ceto daga tarin sahabbai masu yawa daga ciki sai ya kawo ainihin wannan dogon hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana al'amari zai ɓaci a ranar alkiyama har Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya yi ainihin fushi ya ƙi sauraron kowa daga cikin ainihin wato annabawa da manzanni a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kaɗai ne Allah zai saurara in ya je sai ya nemi ceto to wannan ceton an kira shi na farko ne saboda kafin shi babu wani ceto an kira shi mafi girma ne saboda wannan ceton ya haɗa annabawa da manzanni ma'ana har annabawa da manzanni su ma cetonsu za a yi ya haɗa kafirai da musulmi ya haɗa aljanu da mutane ya haɗa dabbobi domin Allah maɗaukakin sarki ya fushi ne wanda zai yi fushi ne wanda bai taɓa yin shi ba kuma ba zai sake yin irin shi ba bayan haka ya ƙi sauraron kowa a zube mutane a tsakiyar rana kuma rana ba irin ta duniya ba irin ta lahira sannan mutanen nan suna tsirara cikin ƙasƙanci da wulaƙanci to wane ne zai je ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya isa annabawa da kansu in an je wurin Ibrahim Nuhu Musa Isa sai su ce abin ya fi ƙarfinsu sai a tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan shine al-maqamul mahmud shine matsayi abin yabawa matsayin da kowa yake gwagwarmayar a ce da ya same shi to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayin tun a duniya Allah madaukakin sarki ya yi mishi ishara akan ya amince mishi da shi da yake cewa wa minal layli fatahajjab bihi nafilatan lak da daddare ka tashi kai na filfili wato kai ƙari akan abubuwa waɗanda aka farlanta wa kowa kai an ƙara maka a sa an yaba a saka rabbuka makaman mahmuda wannan zai sa ubangijin kai tashe ka a matsayi abin yabawa to kun ga wannan matsayin shine Allah madaukakin sarki yake ishara kamar yadda wannan hadisi yake fassarawa a ƙarƙashin haka ake cewa wannan ceton babba don kowa sai ya shiga cikin wannan alfarmar to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da wannan matsayin kun ji nau'i na farko na ceto annau usani kamar yadda nace ina takaitowa ne jama'a ba ina karantowa duka bane dan haka asalin wannan hadisin da waɗansu bayanai da yayi da waɗansu hadisai ma duk na tsallake su sai ka samu wannan littafi sharhul aqidatu tahawiyya sai ka karanta nau'i na biyu wasalis min shafa'a da nau'i na uku na ceto shafa'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum akwai mutanen da zunubansu da ladansu za su yi daidai wa daida kan kan kan to irin waɗannan mutane fa yashfa'u fihim sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ceto gare su liyadkhulul jannata don su shiga ainihin aljanna misali zunuban shi sun kasance hamsin bisa ɗari ladan shi ma ya kasance hamsin bisa ɗari in an dube shi ta ɓangaren zunubi za a iya cewa zai tafi wuta in an dube shi ta ɓangaren lada za a ce zai iya tafiya aljanna to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya mishi a wurin Allah kuma da izinin Allah ba wai ya bugi kirjin shi ba to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama eh, ya mishi hanya sai a kai shi aljanna ina fata an gane wannan akan haka ma akwai ainihin wato hadisi duk da yake malam a ƙasa nan yayi ishara dangane da cewa hadisin yana da ainihin wato matsala lafazin hadisin shine as-sabiqu bil khairati yadkhulu al-janna bighairi hisab wal muqtasid yadkhulu al-janna bi rahmatillah wal zalimu li nafsihi wa ashabil a'raf yadkhuluna al-janna bi shafa'ati muhammadin sallallahu wanda ya rawaito wannan hadisi Musa dan Abdurrahman as-Sanani Imam zahabi a cikin Mizanul I'tidal yace wannan mutumin ba amintacce ne. ibn hibban ko duk da sassaucin shi cewa ya dajjalu wannan mutumi ka ta fara makaryaci ne ibn adiyin ma haka cewa ya munkarul hadith na fata an gani kuma ya ibn adiyin ma ya ce wannan hadisi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da aka gane cewa wannan mutum mutumin banza ne na fata an gane to amma babu shakka wannan yana daga abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi ceto hatta ga waɗanda suke cikin wuta ya fito da su ya dawo da su cikin aljanna da izinin Allah ma'ana waɗanda su wannan lissafi ya karye musu in aka ce lissafi ya karye ana nufin zunubai sun rinjayi lada ba yadda za a yi to za a kai su wuta to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai ainihin cece su a wurin Allah madaukakin sarki a fidda su to balle waɗanda tun farko lissafi ne ya kankankan to annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ainihin cece su haka wa fi qaumin na qad umira bihim ila nari annabi zai ceci wasu mutanen waɗanda su kuma an ta sake su za a kai su wuta Allah ya ha sai annabi ya cece su akan kada a saka su a wutar sai a da su a shigar da su aljanna kun ga nau'i uku kenan yanzu muke magana nau'in farko annabi zai ceci waɗanda ke cikin wuta a fito da su su dawo ainihin aljanna nau'i na biyu su ne waɗanda lissafi ya yi kankankan wuta ko aljanna su ne zai su kasance suna tudun a araf kenan to annabi zai cece su a kai su ainihin aljanna ina za mu gane hujjar wannan tukunatin da wannan hadisin ba'ifi ne hadisin abu huraira wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim wanda abu sa'id ma ya ruwaito shi kamar yadda bukhari ya ishara wanda sahabbai suka cewa annabi zai yi mu ga Allah a ranar alkiyama annabi ya amsa musu da cewa na'am idan kuna kallon wata idan ya fito kuna turereniya suka ce a sai ce to haka za ku ga ubangiji ya kwararo musu hadisi dogo a ƙarshen hadisin aka ambaci cewa ga wani mutum can an aje shi tsakanin wuta da aljanna me yasa zunuban shi da ladan shi sun yi daidai in an kai shi wuta to ladan shi bai alheri ba kenan bai amfana da shi ba an kai shi aljanna zunuban shi ba su yi tasiri ba kenan sai a aje shi a tsakiya ya kalli wuta hankalin shi ya tashi ya kalli aljanna yana kwaɗayi yana sa rai to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa wannan mutumi zai samu ceto to sai kuma waɗannan nau'i na uku su ne waɗanda an ba da umarni su lissafi ya karye cewa a kai su wuta ba a riga an kai su ba an ta sake su sai annabi sallallahu alaihi sallama ya amshi cetonsu na fata an gane annau'in rabi nau'i na hudu shafa'atuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi raf'i darajati man yadkhulul jannata fiha fawqa ma kana yaqtadihi thawabu a'malihim akwai kuma waɗanda za su shiga aljanna amma su kuma aljanna da za su shiga za su shiga aljanna ne daidai da ainihin ladaddakin su sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah sai a daga darajar su daga matsayin da ladan su ya kai su zuwa matsayin da ke sama da nasu وقد mu'tazilatu ala shafa'a shafa'a khassa malai yace sun sun yadda da ahlus sunna sun sun dace da ahlus sunna akan wannan ceton kadai Sun ce eh sun yadda da ceton ɗaga daraja amma ba su yadda da ceton a fito da mutum daga wuta ba ko a fasa kai mutum wuta ko kuma yana tsakanin wuta da aljanna a kai shi aljanna suka ce nan ba su yadda ba amma ceton ɗaga daraja suka ce sun yadda wa fi ma adaha min al maqamat suka ce amma duk wani matsayi na ceto to ba su yadda ba ma tawatir al ahadisi fiha Malam ya ce abin mamaki suna masu ƙaryata waɗannan irin ceton fa amma kuma hadisai sun zo birjik akan haka khamis nau'i na biyar a الشفاعة في أقوام أن يدخلوا jannata بغير hisab na daga cikin ceton da annabi zai akwai wasu mutane da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai cece su akan ainihin su samu shiga aljanna ba tare da an binciki kayansu ba ba a binciki ayyukansu ba ba hisabi kawai kai tsaye daga an tashi kiyama sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan ya samu wannan matsayi sai ya cece su kawai kada a lissafa kayansu ka a lissafa ayyukansu ka a bincike su sai a kai su aljanna kai tsaye wannan ma yana daga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malam yace wa yahsunu an yustashhada li hadha an-naw'i bi hadisi ukasha ibn mihsan abu ne mai kyau a kafa hujja da hadisin ukashatu anan hadisin ukashatu kuma sananne ne hina da alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yaj'alahu min as-70 alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wal hadisi mukharrajun fi sahihai ukasha da yaji annabi ya ce wasu mutane dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi sai roki annabi a saka ni cikin su sai annabi ya ce ka shiga cikin su kaga tun anan duniya har an fara ceton kusama na fata an gani ukashatu ukasha ibn mihsan النوع السادس نوع نشدا الشفاعة في تخفيف العذاب أمن يستحقه na daga cikin darajar da annabi zai samu ta ceto sallallahu alaihi sallama zai samu ainihin wato darajar ceto wajen sauƙaƙa azaba ga waɗanda suka cancanci azabar ka shafa'atihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ammihi abi talibin an yi khaffifa ango azabuhu kamar ceton da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai wa baffan shi abu talib akan a sauƙaƙa mishi azabar wata tambaya da take biyo bayan wanda wadda gaskiya ni kaina na daɗe da ita a zuciya kuma ban taɓa ganin malami ko na saurari wani malami da ya amsa ta ba na ce ban taɓa gani ba ban ce babu ba amma ni dai ban taɓa gani ba ita ce shin bayan abu talib ko akwai wani wanda annabi zai mishi irin wannan kuwa to abu huraira ya yi wata tambaya wadda a cikin tambayar in ka natsu da kyau za ka iya fahimtar amsar wannan tambayar annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wa abu huraira ya ce wa annabi sallallahu alaihi Babban baffanka abu talib da irin wahalar da yi da kai ko za ka iya tsinana mishi wani abu ya ce dama na san ba wanda zai min tambaya irin wannan sai kai saboda matukar kwaɗayin ilimi da naga kana yi kun ga wannan hadisin jama'a ya kamata shi kaɗai a ɗauke shi a fassara ɗaliban ahalis sunna shi in ka karanta littafin aljami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' na al-khatib al ga ya tattauna magana dangane da hadisin nan dangane da kwaɗaitar da ɗaliban ilimi game da naci da maita da mayata game da ilimi abu hurera yi wannan tambaya sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mishi na'am zan ainihin wato ganshi a tsakiyar wuta sai in dawo da shi gefanta. sai ce wannan shine mafi sauƙin shan azaba daga cikin waɗanda duk za a yi wa azaba a cikin wuta to kaga ƙarshen hadisin nan da ya kawo wannan shi yake isharanta kamar bayan abu talib babu wani wanda zai samu wannan to kuma akwai ƙarin wasu lafuza waɗanda imam muslim ya fitar da su waɗanda ƙararama in ka dubi sai kaga kamar suna nuna yanke kawai abu talib ne yake da wannan daraja ma'ana babu wani kafiri wanda zai samu wannan darajar in ba abu talibin ba kenan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai malam ya ce annau'u sabi nau'i na bakwai shafa'atuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama an yi uzana li jami'il na fi dukhulil janna akwai kuma ceton da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai wa muminai gaba ɗaya sai a ce duk wani mumini ma ya tashi ya shiga aljanna akwai wannan nau'in na ceton saboda kiyama jama'a fage-fage ce da gwargwadon irin nau'in mutanen kamar yadda za ka ga abin yana kwatantuwa in aka je wurin aikin hajji sai ka gan an taru a filin arafa sai ka ga mutane ne iri-iri in ka shiga cikin wasu mutanen sai ka ga kamar a wata duniyar kake ba a duniyar da ka baro ɗazu ba to haka nan an yi ceton suwa na kaza nan an yi ceton suwa na kaza nan an yi sai kuma a kai ga wani yanayi wanda sai a ce to duk mumini ma ya tashi shiga aljanna da ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kama taqaddama yace kamar yadda hadisi ya gabata akan haka wa fi sahihi muslimin an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ana awwalu shafi'in fil janna manzo Allah yace ni ne farkon wanda zai yi ceto game da shigar mutane cikin aljanna malamai suka fassara wannan hadisin da waccan ma'anar cewa annabi shine zai umarni ko kuma zai ceci mumine kaf su tashi su shiga aljanna annau samin nau'i na takwas shafa'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ahlil kaba'ir min ummati ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ga masu zunubi daga cikin ainihin al'ummar shi wannan shine na ɗaya daga cikin abubuwa mafi girma da ya haɗa khawarijawa faɗa da ahli sunna daga cikin masail na ainihin aƙida ko kuma a ce asali masail ne na fiƙihu amma sai suka koma suka zama mas'aloli na aƙida kamar mas'alar fiƙihu mafi girma da ta haɗa shi'a da ahalin sunna ita ce mas'alar imama mas'alar imama asalinta mas'ala ce ta fiƙihu to amma sai ka ga malamai na saka ta a cikin aƙida me yasa saboda ta haɗa ƙungiyoyin musulunci faɗa har an kai da ana kafirtar da juna haka mas'alar shafa akan hufi asalin mas'alar shafa akan hufi mas'alar fiqh ce amma me yasa ta shiga cikin littafan aƙida? saboda an samu shi'a suna ƙaryata shafa akan hufi kuma har suna bid'antarwa ko kafirtarwa ko ƙaryata wanda ya tabbatar da haka wannan mas'ala ta cewa mutumin da ya sha giya ko ya zina in ya shiga wuta Allah zai yafe mishi ko ba zai yafe mishi ba tana daga cikin mafi girman mas'alar da ainihin wato ta haɗa khawarij bayan asalin mas'ala mafi girma ita ce mas'ala dangane da halacci ko haramcin huruji ga jama'atul musulmina ko kuma imamul musulmina wato asalin abin da ya haɗa khawarij da ahli sunna shine su khawarij sun halatta wane imami ne na musulunci to ya halatta a fito a yi mishi tawaye a yi mishi fito na fito a yi zagi in zaga a yaƙe shi har a kashe shi a kau da shi daga gwamnati yayin da ahli sunna kuma ba su yarda da wannan ba abu na farko kenan abu na biyu khawarij sun yarda da khuruji alal jama'atul muslimina jama'ar musulmi khawarij suka ce za a iya warewa daga cikin su a kafirta su kuma a yaƙe su to duk waɗannan na daga cikin mafi girman matsaloli da suka haɗa khawari da sauran al'ummar musulmi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai malam yake cewa to na daga cikin ceton da annabi zai zai yi wa masu zunubai waɗanda a mimman dakhalan nar daga cikin waɗanda suka shiga wuta shine ya sha giya ko ya yi zina ko ya wani laifi wanda bai kai shirka ba Allah bai nufe shi da rahama a karan farko ba sai Allah ya ce a kai shi wuta to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai ainihin wato je ya nemi ceton waɗannan fa min ha sai su fita daga ita wutar wa qad tawatarat bi hadha an-naw'i al-ahadith yace hadisai sun zo da bayani akan wannan nau'i na ceto wa qad khafiya ilmu zalika ala al-khawarij wal mu'tazila sanin haka ya ɓoye ga khawarijawa da mu'tazila fa khalafu fi zalika dan haka sai suka saba suka ce sam duk wanda ya shiga wutar da zunubi to ba zai fita ba har abada jahlan minhum bi sihhatil ahadith saboda sun jahilci ingancin hadisan wa inadan mimman alima zalika da kuma taurin kai da suka yi wa waɗanda suka sani kai baka sani ba wani ya sani ya faɗa kuma ka ƙaryata shi wastamarra ala bid'atihi irin waɗannan mutane sai ka ga ya ainihin wato yi taurin kai ga waɗanda suka sani ya ki sallama musu nau'i na biyu kuma daga cikinsu sai a samu wanda ya sani amma kuma sai taurin kai ya ƙidawa ya yadda da abin da ya sani sai ya ci gaba akan wannan bid'a tashi na fata an gane To malam ya ce wa hadhihi shafa'a tusharikuhu fiha al mala'ikatu wan nabiyyuna wal mu'minuna aiba kaga wannan ceton na fitar da masu zunubi daga cikin muminai daga cikin wuta to mala'iku ma ba su yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wa akai haka sauran annabawa kai ba haka ba ma har muminai waɗanda ba annabawa ba waɗanda Allah ya nufi ya daraja su zai ba su damar wannan ainihin ceton wa hadhihi shafa'a wannan irin ceto ta karrara minhu sallallahu alaihi wa alihi sallama arba'a marratin ya maimaitu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har ainihin wato so hudu a bashi wannan dama a sake bashi wannan dama a sake bashi waccan dama a sake bashi waccan dama har so hudu yana shige da fice domin ya fitar da musulmi yan wuta waɗanda suka shiga wuta saboda wasu zunubai to abin da ake eh, so ka fahimta anan asali dalilin da yasa khawari suka yi musu wannan su suna ganin ɗaura gindi ne ga mai laifi saboda shi khawarij kullum baya duban nassoshi da irin duban da ake musu shi kawai abin da yake dubawa laifi a eh, laifi a eh, to wannan laifi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai girmama abin kwarai da gaske sai dauki zafi a kai shi kuwa musulmi ahli sunna zai kalli abin a matsayin laifi amma sai kuma ya kalli wasu ayoyin na me na rahama sai ya ga cewa lalle wanda ya dangance wannan ya shiga uku amma kuma Allah a cikin rahamar shi ba abin da ba zai iya yi ba sai a ce to ai yanzu faɗin haka ya sa ka sassauta laifin kenan sai ya ce a'a ya tafiyar da maganganun ne kamar yadda suka kamata in ba ku manta ba a baya mun tattauna wannan matsalar game da khawari akan nasoshi na wa'adu da nasoshi na wa'id su mu'tazila eh, murji'a sai suka riƙe nassoshi na wa'adu kullum Allah yana cewa aljanna aljanna walahum kaza walahum kaza to kullum su murji'a sai su ɗauka cewa to wannan ya isar khawarij su kuma kullum nassoshin da ke cewa khalidina fiha khalidina fiha wa ghadiba Allah wa to su kuma sai suka rike wannan to as'adun nasi da hada ahlus sunna ahlus sunna waɗanda suke bin manhajin salaf su ne suka azurtu ta hanyar me ga nassi ya ce kaza ga wannan nassi ya ce kaza to ya za a yi tamashi a tafi da nasoshin gaba ɗaya wannan gaskiyar lamari jama'a yana daga cikin ainihin wato samt yana daga cikin ɗabi'ar da ahli sunna suka alamtu da ita rashin riƙe nasi ɗaya a kan mas'ala ɗaya mafi yawancin 'yan bidi'a tun daga fiqhu har aƙida wannan siffar su ce sai mutum ya riƙe hadisi ɗaya A akan wata qadiyya a yi juyin duniya da shi sai ce a ɗauki misali a fiƙihu sai mutum ya kawo maka ga a hadisi abu humaydin sa'id ya ya ruwaito ya siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam amma kaf a cikin hadisin ba inda abu humaydin ya faɗi runguma hannu ka je ka karanta hadisin abu humayd tun daga gajeruwar ruwaya shi da ta zo cikin bukhari har dogayen riwaya da imamu ahmad da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja suka ruwaito ya siffanta sallah a gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen mutum goma haddasa abokata da manyan malaman fiqh amma a ciki kaf babu inda ya faɗi runguma hannu to sai dan zai sai ce to ka gani wannan ya nuna kenan babu runguma hannu sai ya ce mishi a'a sai ka ɗauko hadisin sahal ibnu sa'ad as-sa'idi yake cewa kanan nasu yi umaruna an yaba ar-rajulul yadal yumna alal yusra fi salati sai ka ɗauko wannan hadisi da ya ce ana umarnin mutane su ɗora hannunsu na dama akan na hagu a sallah wannan bai ishe ka ba sai ya ce a'a shi yanzu ya ɗauki hadisin abu humaid ya ishe shi domin ya siffanta sallah to kun ga wannan aikin ko na daga cikin ɗabi'ar yan bid'a yasa ibn Hajirin da ya zo hadisan jilsatul istiraha ya gama tattauna matsalar ya raddi ga waɗanda suke ganin cewa ai akwai hadisan da ba su ambaci jilsatul istiraha ba to dalili ne akan annabi baya yi wani lokaci don haka sai a yi ta kenan wani lokaci wani lokaci a batta sai ce a'a ai ita ibada ana ɗaukanta ne in an tattaro waɗannan hadisai domin su hadisan ko waɗanne akwai abin da suka zo suna bayani don haka haɗa su ake yi ko kun fahimta yanzu in baka san kan mota ba sai ka ɗauka cewa mutum ɗaya ne ke gyaran mota don haka mota ka tana hayaƙi sai ka je kai bakaniki idan kuma wani ya fasa maka danja sai ka tafi wurin bakaniki idan wani ya lotsa maka bodi sai ka tafi wurin bakaniki idan aka abin nan za a yi fenti sai ka tafi wurin bakaniki amma haka ne ba haka ba ne mutane da yawa ne ke yin aiki a jikinta sannan ka ga ta zama mota haka gini mutane da yawa ne ke aiki sannan kaga an samu gida ko ɗaki a ƙarƙashin wannan sallah ba hadisi ɗaya ko kuma babu hadisi ɗaya da ya siffanta komai na sallah babu babu wata aya ƙwaya ɗaya a cikin alkur'ani wadda ta zo ta siffanta komai in ba tauhidi ba ka kiyaye tauhidi ne kawai ake iya samun aya ɗaya ta zazzage duk abin da ake so kana cewa fa'alam annahu la ilaha illa huwa to shikenan yanzu wannan aya ce guda ɗaya amma duk abin da ake nema duk wani wanda za ka sai dai sharhi amma ba za a ce daga wannan aya ba a samu tauhidi ba amma bayan tauhidi jama'a duk wata ibada ko mu'amala sai ka tattaro ayoyi masu yawa tukuna sannan za ka iya ɗauki misalin zakka wasu ayoyi sun farlanta zakka wasu ayoyi sun faɗi waɗanda ake ba zakka wasu ayoyi sun bayyana yaya al'amarin zakka ike ga wanda ya ƙi bayarwa duk in ka gama kuma sai ka ga akwai abubuwan da babu a cikin ƙur'ani ma zahiri dangane da zakka sai ka koma cikin hadisai suwa ake me ake fitarwa da zakka ya ake fitarwa yaushe ake fitarwa sai ka ga abubuwan da ƙur'ani ya bayyana akan wannan kaɗan ne yanda ya ce kawai shi ne wato haƙƙahu yau mahasadihi kuɗi fa yaushe ake su kaga ƙur'ani bai bayyana ba a ƙarƙashin wannan jama'a idan har kana so ka azurtu da fahimtar addinin musulunci daidai sai ka haɗa ayoyin wuri guda sai ka haɗa hadisan haka abin baya buƙatar gaggawa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan wannan sai mala ya ce summa innan nasa fi shafa'ati ala salasati aqwalin sannan kuma ka sani da cewa dangane da ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to mutane sun kasu ainihin wato suna kan maganganu guda uku ne an fahimta jama'a a nan mutane ba wai yana nufin malamai na ahlus sunna ba kawai a'a malamai kaf na musulmi da na ahalin sunna da na 'yan bid'a da na kiristoci da na yahudu yana nufin mutanen duniya kaf dangane da ceto to aƙida uku ce sai ya ce fal mushrikuna kaga dai mushrikai su ne irin su abu jahal da irin su abu lahab da irin waɗannan manya-manyan arna da kake jin ana cewa na south korea ko menene wane ne korea waɗannan manya-manyan maguzawa da za ka ga su ne wa junansu su sujuda su ne duk ka tarkata su a matsayin mushrikai wannan nasara da kiristoci irin su bush da su blair da makamantan su goodluck da duk waɗannan kiristoci da za ka ji an ce wani pasto abashiya pasto wane ne reverend wane ne duk waɗannan wal mubtadi'una da kuma 'yan bid'a minal gulati fil mashayikh daga cikin waɗanda suke zaƙewa wajen ainihin wato bauta ga shegunnai wa gairihim da ma dai waɗansunsu ya ja'aluna shafa'ata man hu inda Allah ka shafa'atil ma'arufa fi duniya duk wani wanda suke girmamawa su waɗannan to sai su ce ceto dangane da shi to kamar ceto ne a nan duniya wato a nan duniya yadda ceto ike shine kana ceton wanda ka so ne kuma in ka tashi ceton za ka bugi kirji ne wajen ainihin ceton nashi ko an fahimta jama'a to ba haka ceto yake a wurin Allah ba a ranar lahira a wurin Allah sharaɗi na farko na ceto kasancewa ceton na Allah ne Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'an ceton na Allah ne abu na farko kenan a nan duniya kuwa akwai ceton da yake a ofis ɗinka amma kuma na wani ne kai minista ne za ka iya koran clark ko mai shara haka ne ko ba haka ba haka ne a ma'aikatarka ba tare da ka shawarci shugaban ƙasa da ya sa ka a kujerar ba amma idan ka kori wannan mai shara idan shugaban ƙasa ya ji labari kuma ya ga dama sai zo ya ce ya cire ka kai kanka a kujerar ya kuma sa wannan yanzu kaga ya ceci wannan ne ba tare da izinin kai mai gidan shi ba to ceto a duniya yana da irin wannan an fahimci wannan da kyau kana da gida sai ka kori mutum sai babanka ya je ya dawo da shi yana zuwa ya ce shiga zauna in ga shegen da zai fitar da kai zai ja kofa ya fita ya yi maka ceto a cikin ikon wani duk ana haka a duniya ko to haka mushrikai suka ɗauka to ba haka take a lahira ba a lahira ba wanda ya isa sai Allah kawai har annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne zai bashi ceton ɗaya kenan abu na biyu a nan duniya kana ceton wanda ka so ne a'a a lahira za ka ceci wanda Allah ya so ka ceta ne Allah ne zai ce na baka dama ka ceci wani Allah zai maka haka ne dan kai da aka baka ka san an girmama ka shi da kace ta ya san kana da girma a wurin Allah shi ne sirrin yasa Allah ba zai ba wani fasiki ceton ba Allah ba zai ba wani kafiri ba don fasiki da kafiri bai da daraja to da ita annabi ya fi kowa daraja Allah yana son ya nunawa da musulmi da kafirai da kowa cewa annabi ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam sai ya bar al'amari ya rikice idan ya rikice kuma sai ya hana kowa damar sai annabi hakan sai ta bayyana wa kowa ashe cikin mu ba wanda ya kai shi kenan ko kun fahimta jama'a in ba haka ba sai ka ce a to me yasa Allah zai ce wane ceci wane kawai Allah ya ɗauko wane manece shiga aljanna ko an fahimta jama'a amma ko a ma'aikata za a ga ana yin haka sai ka ga cewa pamsect wanka ne sai ka kawo takarda ka ce sa maka hannu idan fansa ɗin ya iya aiki kuma ya san cewa takardar ya kamata ta bi ta ofis ɗin darakta duk da wanka ne sai ya ce koma ka kai ofis ɗin darakta darakta ne zai kawo mini kaga a da in ka zo ka leko ofishin darakta kai mai gwalo za mu tafi sama za ka gane musu waye ga an kaɓo shi ya dawo yanzu zai gane waye darakta ko kun fahimta jama'a to wannan walillahi masal a'la na yi mana misali ne kawai dan mu gane Allah yana ba da ceto ga annabawa da mala'iku da salihai da muminai ne dan ya nuna matsayinsu a wurin shi game da waɗanda ba su sani ba ko kuma su ƙara sani ga waɗanda suka sani to kun ji wannan to su mushrikai haka suka ɗauka dan haka tun a nan duniya ake lissafa waɗanda za a ceta tun a nan duniya ake neman ceto a wurin waɗanda ake tsammanin za su ceta tun a nan duniya kuma ake sanin wane da wane da za su ceto a lahira to duk wannan aƙidar mushrikai ce ji kafiri da yake cewa wanda Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda yanzu wannan yana da'awar cewa eh da an gargaɗe shi da azaba ya yarda amma dukiyar shi za ta cece shi kaga tun a nan duniya ya naɗa wadda za ta cece shi dukkan kirista ya yarda cewa annabi isa zai cece shi kuma annabi isa ya zo duniya ne ma asalin shi ba mutum ba ne amma aƙida ce ta na hutiya ko na sutiya wato rikida ya yi ya zama ainihin ɗan mutum amma ba mutum ba ne Allah ne kuma ɗan Allah ne ya turo shi don ya zo cikin mutane ya yi abin da za a kashe shi don ya ceci mutane Yusuf Ibrahim Bauchi wani babban malami daga Bauchi tashi ya rubuta littafi ya raga-raga da wannan aƙidar ya ce shin wane ne mai ceto kana buƙatar ka karanta wannan littafin idan ka karanta wannan littafin kadai ya ishe ka kai rugurugu da kiristoci ko baka san sauran babukan ba don babukan da ake taklin kiristoci a ciki akwai wannan babi babi dangane da Jesus the Savior ɗaya kenan akwai Trinity to waɗannan babukan in ka taƙaitu ga wannan ma kaɗai ya ishe ka shin wane ne mai ceto ya rubuta wannan littafi kusan yau shekara goma sha bayan yawan tattaunawa da suka yi ta yi da kiristoci sakamakon ainihin aƙidar kiristoci da suke dogaro da ita ta cewa ai annabi isa ya zo ne domin ya ainihin cece su amma fa za ka yi mamaki akwai kasar ɗin da yau zan sa muku shi a wurin wa'azi za ku ji insha Allah ta'ala a inda za ka ji suna tabbatar da annabi isa la'ananne ne kuma ya zo duniya ne a matsayin shi na la'ananne don ya ceci mutane wato kirista bai da kan gado kirista bai da kan gado duk sauki burutsu ya kare kan kirista amma da yake shi malami ne ko malami ne ba dan hayaniya ba ba noise maker ba ne duk hayaniyar ka za ka natsu za ka ji yadda yake hirar da su natsuwa yake kuma wannan sai koya maka haka ahlus sunna suke yi ahlus sunna ba irin wannan muƙabala da muke jama'a wato ana muƙabala da mutum ana fatan kada ya fahimta ko kun fahimta jama'a ana muƙabala da kai ne amma ba a maka fatan ka fahimta fata ake ka ƙara bata don so ake a ci ubanka Allah ba ahlus sunna ba haka suke eh. <laughs> ahlus sunna sun wallahi za ka yi sha'awar malam Yusuf da ya zauna da wani takadari wani shege ne da ya zauna da shi sai da ya bi shi a hankali sai da ya tuba in ya ce kaza sai ya ce to ai kaga kaza kaza in ya ɗauki zafi sai ya natsu sai ya ce to amma ai baka ansa tambayar da ne maka ba <laughs> wallahi duk sai da ya bi sai da ya gama cap tukuna kai shi da kanshi sai hau karanta fatiha dan dama musulmi ne ya shi kenan sai musulunta nan take kuma sai confession yau zan zo muku da kaset din za ku ji kuma da document din da har littafi sai da shi ya rubuta akan haka to wannan aƙidar yana da kyau kasanta, domin ka san abin da ya sa bayan kiristocin kamar yadda ka ji malam ya ishara dewa 'yan ɗariku in ba su duka ba ko mafi yawancin 'yan ɗariku su ma sun yarda da irin wannan aƙidar ta dasa masu ceto tun daga nan duniya karanta jawahirul ma'ani da aka ce za a ajiye shehu Ahmadu Tijjani mimbarin haske a dandalin alkiyama sai ya hau kan mimbarin mutane na zuwa wucewa in ya ga kai ɗan ɗari shi ne sai maka kiliya hannun dama ka wuce aljanna in kai ba ɗan ɗariƙar shi bane sai maka kiliya hannun hagu wuta <laughs> kai jama'a kai ka ji kayan Allah wani yana rabawa kayan Allah ne kuma a kiyama <laughs> wani yana kan mimbari na lillahi wa na ilaihi raji'un wallahi mutane suna wasa da Allah ne ko iyakar karatunka idza zulzilatil ardu ka san akwai matsala a kiyama balle a ce ka karanta was sama'i was sama'i din nan idza sama'u idza sama idza sama'un shaqqat idza sama'un fatarat was sama'i zatil buruj duk ka karanta waɗannan amma wai ka koma ranar kiyama ma har kana tunanin kai da rawani za ka tashi ka hana kan mimbari kana kiliya hannun dama kiliya hannun hagu a mutane wallahi suna wasa da Allah ne wallahi suna wasa da Allah ne na'am eh. Eh. daga nan ne ibn hazmin a cikin alfisal Filmilal wa nihal ya tattauna matsala. Eh, wato ai matsalar da take faruwa ganin girma ne ya ganin girma sai suke gani ina wannan ya wuce a ce mutum don su abin da suke gani yo ai mutum irin mu a sun kasa gane cewa mutum ɗin in Allah ya impactin ya zuba mishi wasu darajoji da martabobi to ya wuce sauran mutanen to su sai su ga a'a ba mutum bane to in ka ce menene sai ce ba dai mutum ba ne to su kiristoci da yake kirista ya fi kowa dan kifanci kirista ya fi kowa munana magana game da Allah da nufin ganin girman Allah kawai sai ce Isa ɗan Allah ne ko kuma ka ji yanzu nan kirista yana ce maka ruhu mai tsarki ya bushe in ka ji haka fa to aƙida hululiya kenan wai Allah ya shiga cikin shi ina da wani aboki kirista ran ya zo yana magana babban ma'aikacin gwamnati ne haka a magana sai na ce mishi kai hakuri kakka bar aikinka don wannan aikin da kake irin ku da ke son kwatanta gaskiya dama za ku ta fuskantar matsala na gama magana sai ce malam na ce dan kai da ni ya ce ka san cewa ba kai ne kake magana ba bakin nan naka ruhi mai tsanci ne ya bushe ka kake wannan na ce mishi ko ice eh ya ce saboda ya ce wallahi ya ce har wurin fasto ya ji ya gaya magana na amma bai gamsu ba amma yanzu ina kana fara magana ya ce na ji na yadda ya ce to ruhi mai tsarki ne magana <laughs> ba <laughs> ya ce mishi a'a ya ce eh. ya ce kasan mu kiristoci akwai abubuwan da suke tare da mu wanda ba sa tare da ku ce kwarai da gaske <laughs> na akwai kafirci <laughs> Allah kiyaye kai jama'a kirista kirista akwai wauta eh akwai wauta a wurin kirista Allah ya kyauta to jama'a kun ji wannan wal mu'tazilatu wal khawarij su ko mu'tazilawa da khawarij an karu shafa'ata nabina sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihi fi ahlil kaba'ir cewa suka annabi da shi da wani ba za su ceci wanda di yake aikata zunubi ba sam sun yi inkari sun ce ba wannan ceton na fata an gane mala ya cewa amma ahli sunnati wal jama'a fa yuqirruna bi shafa'ati nabina sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ahli kaba'ir wa shafa'ati ghairihi lakin la yashfa'u ahadun hatta ya'zana Allahu lahu ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة yace amma ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi ya kamata in ɗan yi mana bayani kaɗan wai me yasa ake cewa ahli sunna sai kuma a ce jama'a abin yana ɗaukan fuska biyu abu na biyu ahli sunna wal jama'a sunna su ne waɗanda suka tsaya a kan addinin da annabi yake a kai sallallahu alaihi wasallam to su din kuma wal jama'a su ne kuma jama'a kuma sai suka haɗu akan abin me ya baka gane ma'anar wannan ba shine wane ya rike sunna wane ya rike sunna wane ya rike sunna ba wanda yake yin bid'a amma wancan ba ruwan shi da wannan amma ba faɗa suke ba wancan ma ba ruwan shi da wannan kowa yana harkar shi to sai a kira su ahlus sunna amma ba za a ce wal jama'a ba sai zama kalma al jama'a nan daga al ijtima'u wal ijma'u haduwa kenan ahlus sunna wal jama'a waɗanda suke bin sunna kuma suka haɗa kansu to su ne kenan yanzu a ƙarƙashin wannan fassarar ta biyu mutane ɗaya ne ake kira ahlus sunna wal jama'a suna kan sunna kuma sun haɗu a ƙarƙashin waccan fassara ahlus sunna daban jama'a daban ko da ike abu ɗaya ne su ahlus sunna su ne sahabbai jama'a kuma su ne waɗanda suka biyo bayansu a bisa irin wancan tafarki nasu da aƙida to duka waɗannan ma'anonin ibnu taymiya ya sharhin su a cikin littattafan shi na daga ciki akwai ainihin wasitiyya a cikin wasitiyya ibnu taymiya ya tsaya yayi bayani dangane da ma'anar ahlus sunna wal jama'a ya kawo cewa aljama'a din nan yace saboda haduwar su akan wannan abin bayan kowa ya yarda da sunnar kuma sun haɗu ko kun fahimta jama'a don zaka iya samun ahlus sunna amma kuma kowa ba ruwan shi da kowa ko da ba faɗa suke da juna ba an fahimta jama'a to amma ahli suna wal jama'a to ma'anonin guda biyu ina fatan Allah ya sa kun fahimta to shi ne malai yake cewa su ko ahli suna wal jama'a fa yuqirruna bi shafa'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi ahli al-kaba'ir suna tabbatar da ceton annabin mu ga masu manya-manyan zunubai wa shafa'ati ghairihi da kuma ceton wani shi cewa ainihin wani ma wanda ba annabi ba zai ceci masu kabira lakin sai dai kuma la yashfa'u ahadun hatta ya azana Allahu lahu babu wanda zai ceci wani har sai Allah ya mai izini wa ya hudda lahu haddan kuma Allah ya mai iyaka ceci wane da wane na baka izini ko kuma ceci jama'a kaza zuwa zamani kaza ko zuwa gari kaza ko makamantan haka wannan na daga abin da da yawancin mu'tazila ba su sani ba saboda haka in suka tashi sai suke gwama ahalus sunna wal jama'a da ainihin kiristoci misali a muƙabalar da malam harun Allah ya gafarta mai da ɗan gungun a cikin wannan muƙabalar ɗan gungun ya fito ƙarara yana cewa ku kiristoci ne aƙida ku kuɗe da kiristoci saboda kiristoci sun yarda da ceto kuma kun yarda da ceto amma ba haka ba ne kiristoci irin yadda suka yadda da ceto ya fi daidai da irin yadda 'yan ɗariƙu suka yadda da ceto hum ashbah bihim amma ahlus sunna yadda suka yadda da ceto suna inkarin irin yadda kirista ma da 'yan ɗariƙu suka yadda da ceto ne na haka ba daidai ba ne a kwatanta su shi yasa jiya mun yi wani karatu mai muhimmanci a nan a cikin sahihu muslim game da bayyana yaya Akai malaman ahlus sunna manya-manya irin su al'imamin sha'abi suke ruwaito hadisai wurin 'yan shi'a sai na tsaya na amsa mana wannan tambayar cewa suna yin haka ne da sauran 'yan bid'a saboda su je su jiyo daga bakinsu don su zo su bayyana wa mutane cewa wannan hadisin da wannan riwayar babu wanda ya ruwaito shi sai wani kuma wanan nan kaji matsayin shi ko kuma wannan hadisin da na karantar da ku ingantacce kun ji hanyar shi da ta inganta eh to akwai wata hanyar da na je na karɓo wadda wane ne ya ruwaito don haka wannan hanya kar ku ɗauke ta a matsayin shaida ce ga wannan malamai da suka fara bayyana haka sai imamu sufiyanu sauri sai wani almajiri ce ala gafata malam kana ce mana mu mu daina zuwa wurinsu muna koyo karatu amma kai kana zuwa sai ce ai ni da kai ba ɗaya ba ne. ni in na ji ƙarya ina iya ganewa daga abin da yake gaskiya ne kai kuma ba za ka iya ba wannan yana daga abin da jiyan ɗin sai da na tsaya na yi nasiha mai girma a kai cewa da dama mutane sukan yi ganganci kawai sai ya ɗauka ab ma jaza alal misili fa ja'izun alal mumasil sai ya ɗauka to ai da malamin shi mutum ne har ya iya zuwa ya yi mukabala da kiristoci shi ma bari ya je sai na ce a'a sai ka gane shi mutum ne wanda yake da ƙarin ilimin da kai baka da shi a ƙarƙashin haka ka kalle shi ta wannan ɓangaren kirista ya zo ya same ka ya ce yana da magana da kai akan menene sai ce za ku zauna ku tattauna ne akan doctrine na sonship cewa aƙidar Allah yana da ɗa kun sai yana daga cikin tactics ɗinsu sai su ce wannan za a rike je a ta ɓata wa musulmi lokaci an san cewa da zarar an ce Allah yana da ɗa musulmi ba ya so saboda haka a je a ɓata wa musulmi lokaci akan wannan wasu bayanai duk da zan yi auren wa'azi yau za su fito da waɗannan al'amuran insha Allahu ta'ala to wannan ainihin wato tunani da kirista zai zo masa da shi sai ka duba ka kai kana da ilimi akan wannan kana da amsoshi da zaka bashi ko ka kawai sai in an taɓa ka ce to ai kai ma musulmi ne ka yadda Allah ɗaya ne ka yadda Allah ɗaya ne kana iya kare hujjojin cewa Allah ɗaya ne kana iya kare hujjojin cewa Allah ba uku bane kana iya shiga cikin littafin shi shi zai shiga cikin littafin ka ya ɗibo ayoyi ya yi badan badama a ciki kai kuma ko badan badama ba za ka iya a cikin littafin shi ba saboda haka dan ka ji Ahmad Didan yana turanci yana musu raddi ka dogara da cewa kai ma kana da digiri ai ka iya turanci wajibi ne kai wa kanka kiyamun laili dan haka ku kiyaye jama'a malaman ahlus sunna abin da yasa kaga suke da eh, courage wato suke da yaƙini na su tinkari kowace bid'a su magana suna jiyo ta ne daga root daga source ɗinta wato daga tushen inda ta fito don haka nasiha ga waɗanda suke sha'awar bin tafarkin malaman ahlus sunna kada kaɗai dan kaji wani malamin ahalin sunna yana cewa kaza game da 'yan shi'a kai ma ka je ka faɗi sai in ya faɗo ni dalili ne ka je ka duba in ba haka ba za ka samu kanka a halin ƙure wata ran koda wata magana gaskiya ce don malam wana ya ce 'yan shi'a suna cewa kaza kai ma sai ka je ka ce 'yan shi'a na cewa kaza sai ɗan shi'a ya san iya takonka sai zo ya ce maka ina littafin yake da Allah ina son gani saboda yi. ba a ijtihadi da takalidanci ijtihadi shine ka tinkari magana akan wani to bai yiwuwa kawai saboda ka ji a wurin wani ne ya zama kana da inda ka koma asali na'am na'am na'am na'am a annabi ba ya ce zai cece su ba su wannan shi da kanshi ya faɗi matsayin su ai Allah ya kyauta to in muka dubi wannan jama'a sai yake cewa kama fil hadisi sahih kamar da yazo hadisi a cikin sahihin hadisi hadisi shafa'a sai ka wannan dogon hadisin wanda ke tabbatar da cewa ga mutane nan masu zunubi sun shiga cikin wuta annabi Allah ya mishi izini ya je ya ciro su sai sahabbai suka ce in ka je ya za ka iya gane su sai ce zai iya gane su ta alamomin sujuda sai je ainihin ya ciro su ina fata an gane jama'a kun ji nau'i na farko dangane da magana ainihin wato waɗanda mas'ala akan ainihin wato ceto Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai kuma yake cewa wa amma istishfa'u bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ghairihi fi dunya ila Allah ta'ala fi du'a to amma ina matsayin anan duniya kuma ka ce ya Allah dan annab Muhammadu kai min kaza an fahimta mala yace ce fihi tafsilun akwai bayani anan fa inna da'iya taratan yaqulu bi na nabiyyika mai addu'a wani lokacin zai ce ne ya Allah dan daraja annabinka kai min kaza Au bi haƙƙi fulanin ko dan darajar wadi yuqsimu ala Allah zai ta yi wa Allah magiya ne bi ahadin min makhluqatihi da wani daga cikin halittun shi malai ce fa hadha mahzurun min haini? wannan an hana an hana ka ka ce dan darajar annab Muhammadu Allah ka taimake ni kai min kaza kaga anan istishfa'i ne nema kake Allah ya cece ka ya biya maka bukata saboda daraja annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace dalilai biyu ne suka sa aka hana ahaduhuma annahu aqsama bi ghairillah a nan ya yi magiya da wani wanda ba Allah ba matsayin wannan ɗaya da rantsuwa kamar ya rantse da wani wanda ba Allah ba ne wasani i'tiqadu anna li ahadin ala Allah haqqan kudurta cewa wani yana da wani haƙƙi na dole akan Allah wanda ike za a yi wa Allah magiya da haka wala ya juzul halifu bi ghairillah Bi halatta dai rantsuwa da wani Allah ba wa laysa li ahadin ala Allah haqqun illa ma a huwa ala nafsihi ba wani wanda yake da wata daraja ta dole a wurin Allah sai haƙƙin da Allah ne da kanshi ya mayarwa da kanshi wannan abu kamar ɗanka ne sai ka ce in ka ci jarabawa zan sai maka keke dole ne duk ɗan da ya ci jarabawa aka sai mai keke kai ka mayarwa kanka sai ya ci jarabawa na'am sai ka ce ka fasa kenan sai a rubuta a kai ka police station da kotu a ce ai bashi ne ana bin ka dama abu ne ka dora wa kanka ina fata an gane jama'a waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda na karanto mana daga cikin littafin ainihin wato abin nan sharhul aqidatu tahawiyya ina fata an gane ya zo ya tsawaita magana kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi wannan mas'ala ta ceto da tawassuli da sauran abubuwa makamantan haka ne ma ishara dangane da littattafai guda biyu littafin farko ka'idatun jalila littawassul wal wasila ko na ibnu yanzu yanzu littafin jalila sai littafin at-tawassul ahkamuhu na al'allamatul albani waɗannan littattafai guda biyu za su taimaka maka sosai wajen gane me ake nufi da ceto me ake nufi da magiya ita ce wani dan kaza dan Allah dan annabi ko dan san annabi ko dan aure da sallah ko dan kaza dan haƙƙin iyaye dan darajar sarkin musulmi waɗanne ne suka halatta waɗanne ne ba su halatta ba duk yayi bayani a cikin wannan kuma waɗannan abubuwan dole a ba su muhimmanci saboda suna da alaƙa da addini Allah ya taimaka to jama'a sai mu dawo asalin karatunmu na alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi dama malam yana ambaton jimillar maganganun da ya samo su daga al'imamu abu muhammadin abdullahi ibn khafif ya ce wa zakarar sirata wal mizana wal mauta sai kuma malamin ya ambaci bayani dangane da siraɗi wal mizana da ma'auni wal mauta kuma ya bayani dangane da mutuwa mas'alan mutuwa ma mas'ala aƙida ce musamman mu'tazilawa da khawarij sun ɗauki wasu maganganu saɓanin maganganun ahli sunna bari ku ji malam ya ce wa annal maqtula qutila bi ajli malaman ahlus sunna suka kudurta cewa duk wanda kaga an kashe shi ko to an kashe shi ne daidai da ajalin shi sanadin mutuwar shi kenan dama ba mota ce za ta ture shi ba ba ciwon kai ba su kuwa kun san me suke cewa cewa suke a'a an kashe shi ne ba da ajalin shi ba in aka ce mai kuke nufi sai su ce da an bar shi da ya ci gaba da rayuwa wastaufa rizqahu kuma ahli sunna sai su ce sai da ya gama cin arzikin shi ya gama cin arzikin shi ne dan haka aka kashe shi ka sai su ce a'a wallahi da an bar shi da ya ƙara arziki <laughs> waɗannan fahimta kife ne yasa ahli sunna ba su darci wannan ba ko wallahi tallahi akwai musiba mai girma musamman yanzu abubuwan da suke faruwa na lura ahli sunna duk sun gafala da wannan wanda yake sai a cikin laccocin nan nawa ko na yau ko na mako mai zuwa dan kaset din nan sai na kai shi zuwa kaset shida ko bakwai ma sha Allah ta'ala kowanne abin da zaka ji daban ne wanda zaka ji kana da bukata a kai wanda ba zai ɗauke masa game da ɗayan ba a yanzu 'yan shi'a na shigo da littattafan shi'a Najeriya nan fiye da yadda ba ka tunani saboda doka ta Najeriya doka ce dokar banza wadda masu kula da dokar ba su damu da kula da ita kula ta dindindin ba kuma wannan ya biyo bayan sakamakon ɗabi'unmu ne ko munan haka muke in ka zo rufe kofar gidanka sai ka ce wani yaro dan shekara uku da Allah ka je ka rufe kofar gidan nan ba ruwanka saboda mai komai bai taɓa faruwa ba ran da barayi suka zo suka bugo kofa suka shigo sai ga mai walda ya wuna a gidanka ana ta walda haka ne ana ta bagula ana ta yi kuma da ba za ka koma ta ka baka yadda ban ta ce bari rika suka ci gafara gafara kin iya rufe kofa ne sakarya sai ka je sai ka daddare ko ina sai ka kalla Allah ya fi <laughs> ko kun fahimta saboda ne an zo an koya mai darasi ana nan ana nan shekara biyu te ko sai ka zo ka samu bogulan ta balle ya jingine ta gefe guda ya manta <laughs> ko kun fahimta jama'a haka muke a da an hana 'yan shi a shigo da su kasan nan da yake su sun san yadda dokar ƙasa take shi kenan sai suka ɗaga ƙafa yanzu ba wannan dokar ko kaɗan shigowa suke birjik tafi nan ɗan magaji ainihin ka je ka sayi duk littafin da kake so ka je ka saya tafi nan nan da suka kafa wurin hayaniyar su a nan wajen filin su kuwa gashi nan za su baza su duk littafin da kake so za ka je ka siya ba wai sai ka ɓoye identitin ka ba kuma daina wani ɓoye identitin ka ni din nan yanzu ina zuwa sai in je kawo kawo halan yau kai in ce ni ne ba wani abu ba wani abu ne a ɓoye ba so abin da nake so ku gari. waɗannan littattafan da ake kawowa sun fi ƙarfin karatunsu su ba sa iya karanta su saboda a tsawon shekaru an koya musu karatun larabci ne da addini da za su iya ɗaukan waɗannan tafai suna karantawa ba koya musu ba Ko ko aka koyawa sannan ku kuma ahalus sunna in aka dube ku a jimillance ku fa ba kuna tafiya a kan jagorancin kowa ba ne ba mai hana ku ba mai sa ku in ka ga dama ka ɗauki littafi kana karantawa sai ka zo masallacin halis sunna ka tada hayaniya ya rage a kore ka in aka kore ka ka ɗibi waɗanda ka ja ku tafi haka ne ko ba haka ba haka ne yana daga abin da ne ishara a cikin wannan kasar na farko na muƙaddima da ne a ran Na nake cewa dole ne ƙungiyar izala in dai da gaske take tana son kayan dinta, wato tana son ta kasance a matsayin ƙungiya ɗaya ba tare da samun internal crack ko kuma external forces wato tana darewa a ciki ko kuma wasu suna bugowa daga waje dole ne ta riƙe harka ilimi waɗannan matasa da ke zuwa karatu secondary school da haya islam ƙungiya ya zama tana da ido a kansu me suke karantawa ya suke karantawa da wa suke mu'amala in ba haka ba abin da ƙungiyar yanzu kawai ta dogara da shi ka je kayo karatunka sun ji ka zanzan to kawai so suke taho ka shigo cikinsu taho ka shigo cikinsu kuma in ka taho sai su ce to yanzu za su baka directive shi yasa sai a samu matsala sai ka ga cewa a ah, sai da ka gama karatunka yadda ko ba su za ka iya rayuwa kai kaɗai sannan ka zo cikinsu kuma su ce yau sun hana tafsiri sai kawai sai a waye gari wani watan azumi sai a ce kungiya ta ce bana ba wanda zai tafsiri an yi haka 1990s ce kungiya ta ce bana an hana tafsiri sai ni ce a to ai mu ba cikin kungiya muke ba sai ce ba ku cikin ce ba cikin kungiya muke ba mu zaman kanmu muke yi dan haka a wannan shekarar mu kadai muka yi tafsiri ƙungiya ta hana tafsiri a shekar to misali me ya faru a bauchi muhtar ɗan gidan abubakar ta fawa ɓalewa ya je ya yayo karatun shi a masar azhar ya je sake masters ɗin shi a ainihin eh, ummul qura ya dawo ya zo kawai shi kenan a lokacin ƙungiyar izala ta cire malam gidaɗo umar saboda me a yadda suka faɗi in an zo sallah karatun fatiha sai ya yi da kurakurai amma da aka tafi da shi gaban Sama'ila Idris a Jos ana rikici sai Sama'ila Idris ya ce karanta fatihar sai karanta ta rangadadau sai suka ji tayi malam Sama'ila ya ce to ai me kuskure a wannan sai limamin yanzu limamin gwalla ga malam ibrahim idris ya ce haka yake in a wajen sallah ne ya yi taron gaɗaɗa a cikin sallah ne kuma sai waɗannan kurakuran amma ya idris ya ce to mu dai ba za mu cire shi ba da aka je su sai suka ce samu wallahi ba za ta yi ba sai suka cire shi suna cire shi akwai malam isa yakan zo hannun wuri na wani dattijo ne akwai malam isa na ibn liman ne akwai shi wannan muhtar dan gidan tafa balewa shi ma sai aka fifita shi Mukta, tunda ya iya larabci ya iya kaza amma fa bayan duk abin da za a yi wa malam gidado dan sai da aka hada shi da wani malami dan gana ne ya rinka koya mishi karatu amma aka samu ba bambanci wannan rikicin ya rinka faruwa daidai lokaci guda da rikicin mu na nan na masallacin ainihin malam hudu ce kaji a zariya hotel ƙarshe dai suka cire shi sai aka sa wannan dan gidan Abubakar ta fawa balewa ga larabci ya iya ga hudu ba ya iya ga ƙira'a ga komai ya iya ga sunna ba matsala ana nan sai su zazzaki suka yi taro a bauchi da ya kawai dawo sai ya ce wannan gaskiya suke faɗe kawai shi ke to abin da zaka ce me yasa a lokacin da yake karatun shi a can misra ba wanda ya san me yake yi ba amma usaimin tsara musu yi a saudi arabia in kuka tura 'ya'yanku amerika karatu ɗayan abu biyu ko ku haɗa su da malami dindindin tun da kuna da kuɗi sai a je a kama musu hostel a amerika ɗin sai zama su kaɗai ne a cikin hostel ɗin sai a ware ɗaki ɗaya nan ne za su rinka sallolin juma'a a zahar la'asar magariba isha kuma malamin kullum yana karanta musu littafan aƙida irin waɗannan ka gaya min yaushe za su lalace to amma ka ɗauka cewa mutum ya tafi karatu kawai an rabu da shi don haka kowace irin hayaniya sai je ya shiga ba abin da yanzu ɗalibanmu da ke karatu a jami'ar islamiyya da ke madina hatta waɗanda suke ƙarƙashin ƙungiyar izalan ƙungiyar izalan kawai da 'ya'yan waɗanda suke iyayensu ma 'yan izala ne in yaro ya tafi kawai ya tafi me yake yi an sa ido game da abin da yake yi yanzu wacce irin aƙida yake ƙudurta da ita sai a dogara ai yana madina yana karatu akwai yan bid'a masu ɗimbin yawa a cikin madina hatta a cikin lakcarori na jami'ar islamiyya akwai jinjirutun yan bid'a sai dai ba sa iya fitowa su iya bayyana bid'a su karara amma ɗan bid'a ya san yadda yake saɗaɗa guba shi ga ɗalibai a ƙarƙashin wannan jama'a menene zai sa a ce sai mutum ya gamo karatun shi ya dawo ya zo ainihin a ce to zo kai wai ƙungiya hidima me yasa kuwa wata rana ba zai fito da wani abun ba don haka dole ne ya zama ana da ruwa da tsaki game da makomar waɗanda suke tafiya karatu in ba haka ba matsala ba ta ƙare ba Allah ya kiyaye a wannan lokacin ne bayan fa malam gida don ya haƙura da limancin fa dole ya dawo da kanshi ya je ya shiryo huɗu ba muhtar ya zo shi ma ya zo aka yi ba ta kashi a nan gwallaga shi kenan aka ce ai da abu dan shi a gwamma abu wannan da fatihar a ƙara samu shi kawai shi kenan bayan an kori muhtar duk da haka dai aka ce to shi malam gida don ya dai ya haƙuri aka sa su su malam isa suka ci gaba har aka zo aka tabbatar da shi malam ibrahim idris da ƙarshe aka zo aka sake kutu-kutu ai bi halatta shi ma a bi shi sallah ba saboda yana da hannu a cire liman duk wanda yake da hannu a cire liman to shi kuma bi halatta a bi shi ba <laughs> kai Allah ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk wannan rudanin yana samun mu ne saboda me saboda kawai so muke yi mu ci product da ba namu ba kun ga yanzu gwamnati ta bullo da wani tsari akan in ka je waje kayo karatu in ka zo za a haɗa ka cikin jami'o'in mu tukuna ka ɗan yi wasu kwasa-kwasai don tunanin ka ya daidai da tunanin mutanen ƙasar in ba haka ba kun ga Najeriya nan ruɗani bai ƙare ba wannan shegiya ga ta nan tana tafiya kamar bididdiga Okonjo Owela Ngozi din nan duk ita take kawo waɗannan foreign ideology saboda waje ta karatu ubanta doctor ne shi ma PhD holder ne saboda haka waje tura ta ta karatu duk tunanin ungozi ba tunanin mutanen arziki ba ne. ba tunanin mutanen Najeriya ba ne. in dai ungozi za ta hau minista ce wata hudu to sai wani bala'i ya faru na kuɗi ya kamata ku fahimci wannan me yasa saboda foreign ideology take da shi ba yar nan ba nan ke karatu ba to duk wanda kuka saka shi bai yi karatu cikin ku ba bai za ku samu matsaloli da shi shi yasa mutane sun kasa gane philosophy da nake cewa dole ne ba za mu yadda wani ya karantar a makarantar nan ba sai ɗan makarantar nan dan shi ya ginu da tunanin mana dai mun yadda abin da muke akai gaskiya ne kuma ba ma shakka to dan menene ba za mu mu je mu yi karatun mu zo mu kaza da kaza ba so da haka gaskiya jama'a dole ne ya zama da ruwa da tsaki akan me wani ke karantawa ya ke karantawa yaya kaza yaya kaza yaya kaza نعم نعم aha ai dama ba zai taba zama lafiya da mutane mu ma muna da wani a Jos na taba gaya muku Dr. Gabriel a lokacin ma shine HOD haka yake fitinan ne duk inda aka yi shi tunanin shi daban ne duka aka zo aka fara rikicin Jos din nan fa wata ran kawai ne mushi waya sai sai ce eh musulmi ne suke kashe kiristoci ya ce ijiyar suna ɓata kansu lokaci kawai kowa ya zauna lafiya ya ce sai ya addini don shi gabriel ba ruwan shi da addini tun da ya murni da ya dama ya ce kirista karya ne matan shi kuma yar kwaya ce yar coci ce ta kwashe 'ya'yan ta gudu ya ce ta yi gaba ba za a rinka mishi hayaniya a gida ba ya ce shi kawai a shi ya zauna lafiya <laughs> da wahala ka ga mutum ya je waje din nan ya dawo ka ga bai zo da fara kuma ina gaya muku wannan abin fa ko karatun addini ne in ya zo angosu sai ka ga akwai wasu abubuwa da za a rinka samun matsala da shi saboda me saboda shi da an yi magana zai ce a ah, a misira ai ba haka ake ba a saudiya ai ba haka ake ba <laughs> ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka za an taɓa irin wannan muka isa madina wata shekara eh, alhazai shi shikenan sai suka zo za su kwashe wa masu tuwo da ake kawo mana na gargajiya tuwo da sauransu karfe bakwai na safe an kawo tuwo suka zo za su kwashe hukumar ƙasa sun hana a sai da abinci a bakin hanya kaza kaza kaza da wai ga abinci can a can na ce mu ba ma cin irin wancan na ce ya da safe za ka je ka ci waje ba kafifa ka je ka ci wani dan biredi an tsaga shi an dan zuba wani manja danye da wani tattasai haka <laughs> na ce irin wannan muke ci ya ce wannan abinci ne mai nauyi na ce mu irin shi muke ci da safe kai na ce mu irin shi muke ci na ce dan mun zo ibada kasa ku dole sai mun ci abincin ku ya ce a na ce to ku ban mu ci wannan <laughs> ko kun fahimta su abin da suke gani to ai ga abin da ake karyawa da shi can to yanzu haka wani zai zo tun muna yara ake wata drama ta kasumiyar wajen 70s wani ya je yayo karatu wai a ƙasar turai ya dawo shi bai iya cin tuwo ba bai iya shan fura ba uban shi ya ce mu za ka yi haka ya eh, ya samu gora da ya kwakwada shi ya ce faɗi sunan abinci uku ya ce tuwo ta <laughs> kwashe masa a ah, kai da yau kada mutane shagantaka mana sai ka ga mutum ya je ya dawo waje wato ko wallahi jama'a al'adun mutane na da alaƙa mai ƙarfi a wajen da'awa idan ba su fahimci kanar ke cikinsu ba ko to akwai fitina ko mace ka auro a can ko to wani ta zo ta daina sa kayan can ta dawo tana sa na gida to sai ga an zauna lafiya a muciya wani ya taɓa auro baturiya daga ingila ai nan gidan mai kasuwa Yanzu ya kawo ta tukuna malam za kwata kwata irin ta ta gargajiya mu ina ruwan mu sai da aka kama hannunta ta tsallaka <laughs> wallahi sai da aka kama hannunta tana wani haka kamar tsaguwa haka tsallaka da ke wala ah, <laughs> mu amma sai ko kwata a ba ta an gane alhaji mai kaso shi kan da yake tsohon dan boko ne ce ku ba ta tuwo ta ci ce ai ce ta saba ta saba ta ta bula'i kawai ta saba da cin abincin mu kawo mata sauran tuwo da safe da miyar kuka ya sha wuta nan batu eh, eh, eh, shi ne kawai zaman lafiya wallahi wallahi wato tun da daɗewa ma bakar gumi ya taɓa wata magana ya ce in kana son zaman lafiya ko aure ne je kaka auri ƙabila ka koda a cikin musulmi wato al'ada shine sabo to akan samu matsalan al'adu suka sha babban da zaran ka je ko musulma ce ba kabilar ku ba kuma bari ka ji wani abu wani lokacin ko musulma ce kabilar ku amma ba ta rayu a yanki irin naku ba ka ɗauki basakwace da mutumin bauchi ko gombe basakwace bahaushe mutumin bauchi ko gombe bahaushe idan ya je sakwace yau aure za ka ga tun a wasu al'adu ana ta samun matsala yanzu nan da muka haɗa yara ga sunan iri-iri wani yaro ana zuwa ya ce an kawo ti da biredi ya ce a shi fa zazzahe yake ci a ce me zazzahe shi ne dumame zazzahe yake ci shi kenan sai yara kowa sai ya ɗauka zazzahe ne Allah ya taimaka to jama'a kundoji malam ya ce to wa zakara surafa malam ya abbaci siradi wato malam Muhammad ibnu Khafif gashi a ƙasa sai ya ce min aqidati ahli sunnati wal jama'a na daga cikin aqidar ahli sunna da jama'a al imani bis sirat imani da sirati wa huwa al jisr al mamdud min jahannam wa huwa al jisr al mamdud shi sirati gada ce wadda aka miƙar da ita alamatin jahannama a doran jahannama a kan jahannama A min mina sha'ari ya fi gashi sirantaka in aka ce daqiq siriri to adaq ya fi gashi sirantaka wa a haddu mina sa'if ya fi kuma takobi kaifi yujawizuhun nasu mutane ainihin suna ƙetara shi wa ko wa alaihi ala qadri a'malihim kuma za su gilma za su wuce kan siraɗi ɗin da gwagwadon ayyukansu famin man ya kalbar daga cikinsu akwai wanda zai wuce kamar yadda walƙiya take wucewa fif ya wuce wa minhum man yamurru karre akwai wanda yake kamar iska zai wuce sa haka kaga da jinkiri wa ka ajawibin khayli kamar kuma akwai waɗanda kamar ingarmin doki an gane jawad doki to ajawid ajawid wato ingarmin dawakai minhum man yazhafu zahafa daga cikinsu akwai wanda zai ja gindi da gindi zai wuce yana jan gindi ina fata an gane wa kasabata bil kitabi was sunna haqiqa siradi ya tabbata da qur'ani da sunna wa afradahu al a'immatu wal ulama kuma malamai sun ware shi da rubutu haka nan ainihin limaman musulunci bil bahas sun yi bincike fi kutubihim a cikin tafansu wa musannafatihim da ainihin rubuce-rubucen da suka yi kun ji aqidar ahli sunna ko kuma kun ji bayani kun ji siffar shi kun ji komai ko wa ankarahul jahamiyya amma jahamawa sai suka yi inkarin shi wal mu'tazila da mu'tazilawa wa jama'atun min al khawarij da wasu tarin khawarijawa wa ta'awwalun nusus al warida fihi suka yi inkarin nassoshin da suka zo game da siradi bi annal murada minhu huwa tariq suka ce a kawai hanya ake nufi sai suka fassara shi da ma'anar shi ta lugha sirat kawai hanya wa ankara akharuna wasu ko sai suka yi musun cewa sun yadda siradi akwai siradi sun yadda akwai shi amma me suke musu an yakuna adaqqa min ash-sha'ri cewar ɗin nan ya fi gashi sirantaka sai suka ce ba su yarda ba wa ahadda min as-sayf cewar ya fi takobi kaifi wa qalu sai suka ce li'an na zalika ta'azibun. Ta wannan azabtarwa ce a ce ka tsallake a kan gadar da take siririya mai kaifi haka wannan ai azabtarwa ne wala yumkinu al-uburu alaihi kuma ba zai iya yiwa a tsallaka ta kan shi ba kun ga matsalar mu'tazilawa ko su abin sai su yi tunani da yadda duniya take wato sun manta cewa lahira saboda rikicinta wallahu ta'ala a'lam ake zaman kabari zama wanda ike wata irin rayuwa ce ita kuma ba irin ta duniya ba ba irin ta lahira ba amma rayuwar kabari ta fi kama da kusanci da ta lahira don ka fara ganin menene zai biyo baya shi yasa ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun bayan wannan rayuwar kuma akwai rayuwar barzahu ita kuma za su yi ta ne har a tashe su to in aka tashe su abu na farko ita ƙasar an jijjige ta an yi girgijin ƙasa an yi girgizar ƙasa sama ta rugurguje duwatsu sun kwankwatse sai ka ce to ina za a rayu sai a ce to ai lahira kenan wata irin rayuwa ce sai an je to da Allah ya ce wa barazulillahi alwahidul alwahid a ina za a yi buruzin annabi ya ce wata ƙasa ce fara ce karkama alli yaya za ka suranta ta sai mun je ba irin wannan rayuwar ba ce don haka tun da ƙasar ba irin wannan ba ce samar ba irin wannan ba ce haka ya ce yau mutu baddalul ardu ghairal ardu was samawat za a sauya wannan ƙasar saman ma ba ita ba ce to kenan yanayin rayuwa a wurin ma daban ne ka duba wani ikon Allah yanzu ko ɗan sama jannatin da suke zuwa yanzu a nan duniya scientist physics suna cewa mai akwai wani gravity force shine in kai haka sai dawo to sai suka ce a can babu in ka aje wannan haka sai ya tsaya don haka kai ma in kai tsalle haka sai ka tsaya na haka sai gansa an nuno su kawai mutum yana ta yawo haka yana yin duk abin da yake ba tsami ba komai kai da baka taba zuwa ba da ni suranta min yadda yanzu kamar ni din nan zan yi tsalle haka kuma sai in tsaya a haka sai misali yanzu zan yi gyaran wannan ba ruwana da tsari in ne tsalle kawai sai in tsaya a wurin sai in ci gaba in na gama kuma sai in sa to gaya min ni kai na yanzu ba na fahimtar me nake cewa tunda ni ma ban san yadda zan kasance ban haka ta kama saboda me ba to balle lahira kaga a nan duniya ma kenan akwai launi launi sannan a nan duniya dubi yanzu wurin nan ku dubi irin cikon da muka yi amma da za ka haƙa sai ka ga wani ƙwaro kuma ka gani sai gan shi subul kama an shafa mishi mai kuma sai ka ga babu ɗakuna a inda yake rayuwa ba gona yaya yake rayuwa ina yake shaƙar iska ina abincin da yake ci yaya yake lafiya so wannan ya ishe ka ka gane lahirar ba a gwada ta da nan duniya amma ba mu zale mahaukaci ne eh kalmar da malaman ahlus sunna suke faɗa musu kenan saboda sun fi kowa da'awar hankali a cikin rashin hankali shi yasa ibn taymiya ya rubuta littafin kun ganshi mujalladi tara dar'u ta'arudul aqli wan naqal gashi wannan littafin gashi wani tsohon professor dr muhammad ah, menene ah, rashad salim wanda ya ta hakikin minhajis sunna shi wannan akan raji ne dangane da wato abin nan tunani irin na mu'tazilanci tunanin don ibnu taymiya yana da littattafai da ya raddi akan mu'tazila amma wannan akan tunanin su akan cewa hankali hankali hankali kullun sai aka musu nasi sai ce to ai ya saba hankali sai ibnu taymiya yake dar'u ta'arudul aqli wan naqal tun kuɗa cewa hankali na karo da nafsi hankali baya karo da nafsi ka gan shi mujalladi tara kana buƙatar ka zauna kai ta karatu ka ga menene malamin ne yake magana dangane da waɗannan matsaloli ne wallahi al'azim za ka yi mamaki wannan mujalladi na mujalladi goma sha ɗaya afuwa wannan fi rasa ce ma mujalladai goma ne ka gan shi ga shi ya yi ta hakikin littafin gashi wajen shekaru sittin da suka gabata to waɗannan mutane mahaukata ne zama komai sai su auna shi da hankali sai su ah, a hankalce yaya ɗan adam zai iya yanzu misali ka dubi littafin nan to ya za a ce ka iya hawa nan ka yi tafiya sai su ce ba zai yiwu ba sai ce to balle abin da aka ce ya fi gashi sirantaka ya fi takobi kaifi sai suka ce haza gairu ma'aqul sai ce musu la huwa ma'qulun li'annahu manqulun tunda an ciro shi to hankali baya zuwa da abin da zai gagari ordinary nassi baya zuwa da abin da zai gagari ordinary mai hankali duk abin da ka ji nassi ya zo da shi ko to ba sai malamai kaɗai za su iya fahimta ba in dai na aƙida ne in ba haka ba ya zama aƙida sai malamai kenan kawai amma ilimin aƙidar ne amma duk waɗannan abubuwa hankali zai iya ɗauka amma abu na farko sai a ce tukuna ka fara fahimta a ina ake magana idan ka ji alayyahu an kasafta shi nan sai ka ji an ce naira biyar in ka tafi abuja sai ka ji an ce naira ɗari uku sai ka ce ɗari uku sa ce a sai ce ka natsu mana kai fakiri dan uwan abuja ake magana abuja ba nan ba <laughs> ko kun fahimta jama'a ba sai da haka da a nan ne to akwai abin mamaki amma a abuja wani in ya mi in ya leƙa ka ce ɗari uku uku sai ga ya yi arha wannan ba da kyau sai ce tafi ki kawo mai kyau shi yasa ka ga ƴan ƙauye in suka fito da kaya sai suke dukan hancin masu kuɗi da tunanin masu kuɗi sai a tara doya ta naira dubu uku Ta ce mishi ranka ya daɗe to kawo dubu sha biyar sai kai da Allah kai ba za ka ɗan rage eh, to ranka ya daɗe ai ni yaranka ne me ka rage to da Allah zuba mini da Allah kai ka karbi dubu sha biyu haba da Allah kun cika tsanani dubu uku ne sai ya taho yana ganin an cika mai boot a dubu goma sha biyu amma ta dubu uku ce idan ya zo zari ya ce kai ai kai baka ga irin doyen nan ba za ka za a ce ranka ya daɗe wannan nan ce dubu sha biyu a ce dubu sha biyu ne Abuja ne ake magana so asali ku duba lahira ake magana ba duniya ba Sau da haka aka ce za a tashi tsirara kai ka taɓa ganin inda limamai suka taru tsirara to har annabawa a can tsirara za su tashi to kaga daga nan za gane ba irin ta nan bace ko kun fahimta gama, ka taɓa ganin mutum bayan an yi mai kaciya ya koma ya warke kuma ya sake koma da loba to amma a lahira haka za a tashi sannan kai tun da kake ka dubi yadda rana take in ta ganjare a nan to dubi aka ce za a matso da ita kusa da kan mutane so ba nan ba ne abu na farko da ake son duk wani ba zale ya gane waɗannan abubuwan da yake musu ba a nan ba ne a lahira ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa sai suke cewa wala yumkinul uburu alaihi su su taruddu ala kila ta'ifataini malam yace cewar da suke yi ai ba zai yi a tsallaka ba to amma nasoshi dai suna mai da martani ga dukkan ƙungiyoyin guda biyu da waɗanda suka yi tawilin nasoshin akan cewa ba wani abu siraɗi hanya kawai ake nufi da waɗanda suka ce siraɗi sun yadda akwai shi amma ba su yadda sirini ba ne dukansu ‘yan bid'a ne ku kiyaye jama'a malam yake cewa wa hujjatun alaihim kuma nasoshin hujja ce a kansu wa huwa min al-umur al-ghaibiyyah allati yajibu al-iman biha wa taslim laha suna daga cikin al'amuran gaibu waɗanda suka yi wajibi wajibi ne a imani da su kuma a sallama musu mala yace unzur sharha usul i'tiqad ahli sunna ka duba littafin sharhi usul i'tiqad ahli sunna na malam lalika'i gashi nan ya kawo labbobi da fatawal kubra ta ibn taymiya da at-tazkira ta imam al-qurtubi da al-bidayat wa nihaya ta ibn kasir da fatuhul bari na ibn hajar da littafin lawami'ul anwar da littafin ma'arijul qubul da maqalatul islamiyyin da usuluddin na bagdadi da al-irshad na juwaini da kuma al-mawaqif na iji da kuma ainihin sharhul usulul khamsa na jubba'i wannan littafin mu'tazilawa ne da kuma fadlul i'tizal da tabaqatul mu'tazila duk waɗannan littafan mu'tazilawa ne malam ya ɗibo maka daga littafan ahlus sunna da kuma littafan mu'tazila waɗannan na ƙarshe wai dan ka je ka duba ka ga me suke faɗi da kansu Allah madaukakin sarki ya taimaka a nan ne za mu kwana insha Allah ta'ala sai Allah kai mu karatu na gaba za a tashi wal mizan sannan shi ma mu ji abin da malamai suka faɗi Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am da wannan ne muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta